su dai alazan jihohin borno da taraban sun fa gudanar da addoyin ne don kawo ƙarshen matsalar boko haram da kuma tashe-tashen hankula na rikicin kabilanci da ake samu a waɗannan jihohi kamar yadda waɗannan mahajjatan suka bayyana min jim kaɗan da kammala taron addu'an da suka yi. Eh, sunana malam isa muhammed halin da ake ciki a najeriya musamman jihar borno ko kuma mu ce gabas eh, arewa maso gabas na najeriya an samu matsala na zubar da jini matsaloli da suka shafi rashin eh, zaman lafiya wata nan tsaro wannan shi yasa aka ce to ya kamata mu a madadin al'umman mu da muka samu isowa ka kame sarki ya kamata mu gaya wa ubangiji halin da mutanen mu suke daga jihar Taraba sunana Buhari Ahmad lallai ganin yadda abubuwa suka rincabe a jihohin gabas maso arewa shi yasa aka shirya wa'annan addu'o'i na musamman don neman Allah subhanahu wata'ala ya shige mana gaba sannan kuma ya kawo karshen wannan al'amura da suke faruwa na tashin hankali da kisan rai da ke faruwa a yankin ta gabas maso arewa. Shi ma da yake karin haske babban sakataren hukuma a hazan jihar Taraba Alhaji Habibu Almaki ya ce waɗannan ado yana da fa'ida kwarai ba wai kawai ga su ba a hada sauran Najeriya. Mun haɗu mu Taraba da mutanen Borno da yake tun mu daya musamman muka wa aini arewacin wa abin da maso gabashin kasan nan addu'a ta musamman musamman haga na ishin cifadacin da ake yi maluma an zauna collectively dai an zauna ita wannan addu'o'in na Arafat kuma muna sa ran insha Allah da Allah ya amsa duk wannan addu'o'in nan da fatan Allah ya zauna da mu lafiya kuma mun sa su mahajjata tun daga Makka idan cewa an zo mina zuwa Arafan Muzdalifa a rika sa jihohin nan cikin addu'o'in fatan Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya shi ko ustaz Muhammad Mustapha na ma'aikatar harkokin addini ta jihar Borno cewa ya yi kowa kamar yadda zai addu'a ga kansa kasar mu tana bukatar addu'a da yadda muke fuskantar wasu abubuwa a arewacin ƙasa da kuma ƙasa gaba ɗaya ma don a samu lafiya muna wannan faɗakarwa kuma da muka fita filin Arafa alhamdulillah yan uwa kuma an yi addu'a jama'a kuma an yi addu'a daidai ku malamai ɗaya biyu uku haka sun yi addu'a bayan an yi faɗakarwa sosai akan halin da ake ciki da kuma yadda ya kamata mu zauna da mu da mutanen taraba kusan dukkan a wuri ɗaya muke kamar yanzu a nan ma muna wuri ɗaya. to wai shin ma ina labarin alhazan jihar borno da aka ce su rasu a makka da madina ai layo ga ustaz muhammad mustapha. so fa ba mu ji wani rahoto na rasuwan wani alhaji ba banda wanda suka rasu daga can wani daga madina wani daga kafin wani albishir zaki musu duk eh wato babban abu mu musulmai muna masu imanin cewa kamar yadda Allah ya umarce mu mu roke shi kuma ya alkawari zai ansa mana muna imanin cewa insha Allah Allah zai kawo mana kwanciyar hankali da fahimtar juna a kasar mu a dai wannan litinin ne wasu mahajjatan da suka zaɓi gaggawa za su gama jifan shaidan wato su kammala kwanan su na mina su koma makka yayin da wasu kuma za su jinkirta ya zuwa gobe talata ibrahim abdullahi zizo sashin hausa na amurka daga mina a makatul mukarrama